kamar yadda ma binciken likitoci suka tabbatar an fi samun wannan matsalar ta saran macizai a irin wannan lokaci na damina wanda kuma gwamnatoci a wasu jihohi kama fitar da wani tsari ko tallafi na samar da magungunan saran macizai kyauta to sai dai kuma yanzu haka fa a jihar adama da ke ma da yawan manoma tsadar maganin kashe dafin macizai na ko sanya majinyata na saran maciji cewa asibitocin gwamnati inda masu koma amfani da na gargajiya tsadar maganin da yanzu ya koyi tashin goron zabi inda ma kowane shako kuma allura guda ake siya a kan naira dubu arba'in ga ma da bakin dan uwan wani da aka kwantar a asibitin kwararru da ke yola wato yola specialist. Eh, ka san Allah ko gaskiya babu wani ta tsaya ba talaka za su dinga mutuwa ba wallahi babu asibitin wani ya yi kokari 40,000 ya siya ironically doctor ya rubuta three three times a day and it is blank open ba specified wallahi the family have to evacuate the guy ba abuna 40,000 times three per day wai spend about in this house condition at least go maintain sinking million aka with sickness cikin wani ya faru ai za ta rage mutane amma ran da ake tsira a ce ya zo ya kashe kuɗi ma kajo sannan suka ce wai wannan abun ya faru a nan amma specialist ba su da magungunan ne wallahi ba su ai ga sai to in ne nan mu to sai dai kuma na da ta kai goro da mari zuwa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar da mako haka ta fa bata cimma ruwa ba don ko ban samu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ba hakanan shi ma daraktan sashen samar da magunguna na ma'aikatar kiwon lafiya an koce da ni baya gari yayi bulaguro to sai dai kuma da na tuntuɓe shi ta wayar salula jami'in hula da jama'a na asibitin kwararrun Mr. Ezekiel Matayes ya ma danganta karancin maganin ne da kuma tsadar ga annobar cutar coronavirus. To, dan eh, wani maganin zai yi tsada sabili da tun can farko ma maganin yana da tsada. Na biyu ah, ko da ma bai da tsada lokacin korona na sai ka samu cewa magunguna sun karu don ba tafiye-tafiye ba jirgin sama ba tafiye-tafiye motoci uku a ba mu da eh, yawan rahotanni na na na tsaron macizai suna dan kalilan a wuri mutu nan to shi yasa ko dama akwai sai ka samu cewa za su yi tsada because ba mu cika samu ba amma kaga a makwabta kanmu a gefen gombe dinan da sauransu to yawanci suna da damuwa damuwi nan to sai ka ga gwamnati ta yi mata shiri na tallafi ga talakawa da wannan abun ya same su sai su samu rangome ga eh, eh, jinyan in maciji ya sare mu. to wai ko shi ma ya ake gane saran maciji ko me ya kamata a yi kafin zuwa asibiti malam muhammad kabir inuwa wani jami'in kiwon lafiya ne a matakin karkara. na farko me ke kawo saran macizan nan ne musamman a wannan lokacin. yawaitar zan a dazuzzuka saboda daidai yanzu suke yin koyaye suke ingishiya kuma sannan kuma shi manomi a lokacin kuma yake yake himman yin nomansa kuke aiki a irin asibitoci na karkara sun su haka ne kaman akwai magunguna a irin asibitocin karkara gaskiya ana samun karancin magunguna kuma kuma in ce babu sai dai manyan asibitoci da suke cikin gari hmm. amma dai kaman a ƙauyuka gaskiya samun asibiti wanda yake dauke da magungunan cizon maciji gaskiya yana karanci samu ya kamata a ce an kawo mutum asibiti ne da gaggawa domin ya samu magani na gaggawa kulawa da gaggawa nake son ce amma a yanayin da zai zama kenan cewa babu asibiti ba kuma maganin da za a baki na gaggawa to a wannan lokacin din da barbaru ake irin na wato kenan mazauna karkara wani abu na farko da ya kamata su a yi shine idan maciji ya sari mutum a gidansa ne ko a gonansa ne ko ma a ina ne ko a cikin damuna ko rani abin da ya dace da shi shine a lokacin da yake motsa jikinsa jininsa na tafiya da gudu a cikin ciki to a zamanin nan idan maciji ya sari mutum abin da za a yi na farko shine a ɗaure gurin a ɗaure gurin don ya hana jini tafiya tafiya cikin wato kenan jikinsa. Malam Muhammad Kabir Inuwa kenan wani jami'in kiwon lafiya a matakin karkara. Ibrahima Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.